بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم غبا سكوي ني وغي بزيتيا فيكو غاي الامر يتيه etun ibada jo fikul ibadat mini littafiyan muqarrarul musabaqatil wataniyya alamar ya ibada wacce daga bayan at-tahara lili lili aga ga ke gani bi at-tahara ya lili o wagon gayi a taharatu minan najasat musulmi wuli wuke najasa wulugwa najasa shi bayaniyo zandoro na ji sallah na e waga na kan kpacin wuli ke shikin wulugwa bai wa ji sallah shi na wuli tufuwa na waga da na kan ji sallah na wuli ɓata en na je waga wuli ke najasa shi wulugwa najasa yake kina waga ya bauli ebisan egya ndo ruga da na kakwace yawa ba ma fuskata n zage ngayi egya nifasi ko egya ya aila bata ya zulu liuken lugwa kafin jin sallah shago sallah wuna lilin na wajibi wa wataharatu min alhadas a dalilin hadasi adasi wa te guba a da shika ta tangiya ma da shika wuce ko shika ta tangi wugayi endoro na lualu lawa yana wayi bi alule cha baulijin alulalo ya so gaya alulaji wagayi bi alule cha bisa alulalo ya waga yi bi alule ci da shafata alulalo ya bai na jibe na kwata ne na gayi ga alhadasul asgaro shika ta titingi shika ka to yi dai alhadasul asgar shika ka wuci ko waga yi ke janaba na janaba ke lanwube waga khurujul mani titiye mani mani ma jutiya kan do ci bake ba giben zage la mani tiya na ga yuwa ko kan do ci nye yele nye zagi ko ma nye gan zagi ko galato nye zagi kabo jima'i da ba wela mani tiya ndo ci ena mani ya jutiya e bake ezaba gi ko zagi gannana etiya bake baki ubo gani be na yi ciwin wani lamani be a caga egyayen aila shi kan wuce kuwa egya gima na ji da zayen zage har be lokaci na waji be bane mutu shi kan wuce kuwa be na ji be nana en na jiga jula nuwa fube shi kan wuce ko jiga da wani kan doru ga de musulmi sai wa funo shika cecen gizi mu ga de musulmi alulawa ya jan bawuli wajen ya biyo son pata wajen ali na je alulawa ya jan amma wayi janaba de zo ko aila ko nifasi wa dalila sai wa gano wafu bugo jama'a shi de shika cecen gibe mu ci shika cecen gizi alulaga wajin wace libo shika mu koji sai wa funuwa man shiga najasa wate eti guta ade najasa mugallaba na lekwana ke eshigi eshigi ulami na najasa na lekmana eshigi ga mi davo evoncha alia aga vonchi na zukutwa bakin dona nabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam ga yin farko na ga bin na shi na jikana a ci a ga nan e shigi ga mi dafo na bago ke ga yawo mi cin ya shigi na jesu a ke dai na jesa ya baulul adami bauli ya zawangi na jesu wa ebi ya zawangi na jesu wa endoro na tintiya ya e fogu ba ba wana nga yi ta gan be gumbi ta bayan e gyan doro tiya bona na jesuwa ko yin doci na biyan wuce jina wude ga tiya ya gboro ko su maza na jesuwa miniya na jesa jawabe bawuli gan be biyan dabbai gairul ma'qul amma wani dabba na shi gyana a da ga waga dabba na shari'a gigi wula shi haram to na kan kwace yin dabba wuce gigi ki ha a to bauli yin dabba wuce wani na najasa amma wani dabba na shi gina wasu kun bauli ya shi jiki ha na najasa kenan gina nan ko no da ya gi dabba na shi bauli ya to biya na najisa amma wanda yi dabbo ya na shari'a gi yula haramu na to bawli to najisa wake kutsu na najisa ce aguwa min ya najisa na shi debe na gai adamul masfu alladhi yakhruju min az-zabihati hala zabhiya e gyana uje tiya lokaci ne zaga dabba zuna e gyade ne je gbau zumana mutuwa na jesu yau bai nasi ƙur'ani ga hurrima alaikum almaitatu wa damu wa lahmal khinzir so ci ga dabba na tuna gigiwi hara a dai ga dabba tsuwa diwuza kawai dabba na shari'a gigiwi laji halalli kenan gina kenan kuna wato bishe gbangba dabba na jara mu kanga wa damu so ci ga hata igya igya na jesu yau kendo na mushe dabba na tsunayi haramu na gigiu na jisa tsawo gina wani a ci gaga to ya gyau egya kice gai egya na ji uje aga nan gizo aga bishe zo aga nan ko zo nan egya wuce ne je gbo zuma da nan najisa nga malawa da lagya wuce ga wai la kaya qur'anu ayo ko hadisa ayo najisa ga wai ji amfani bai kan ga da wani e waga ipiya bai gya wuce bai nasi qur'ani najasuwa min ya na ke yi na jesa bena nga yi mi tatul hayawanat dabba na tsuna kendo aya biya yi suratul ma'ida wani toci ga hurri alaikum maita dabban doro na ga tsuna na to man ji ci gaga ya tiya kibo dabba na to wayi bayin tu wayi bayin tu amula to amuwa ma ke na moto jena ke mashin jena nan gici ne fufafayin na ga wuya da lokacin da ciwuga suna shin ki ya gigi dabba na adami ne man na jele ga dabba da ga yi bayin tu ebo kadara ndo na diuna ya ga sun zama lugutu na ga mai maliki ya ji ta tubo amma gwa kuma jigawa adega ude zu kawai minti nike wuce uto su mai da biyu gigi halalliwa ibana qur'anu daga endoro na ga de zuna mini dabba na alin doro wa gadana ngunda ya daga ude zu wa ja lalli kanga be wuce rai da yi na kun waye ci ude zu gigi halalliwa na ga gwa kuma ji tatubo amma ikarayin bin doci na jiyaja de ya tu mawuci ji caja la a zunzuma na wa tu zona to nga ole ga mu she tala be za wangi ji gyo mawucin doro na makuna kanna na waki be toci e bona na kan haramu na kana gigiwi haramu na ca gula be musulmi ji kanga bogo zai je kuna kana sun da soko dabba na ga tuna e ga uzun be dabare ko boro na ji nan kwaje gbakan doci ndoci otu a tsube zo a ci labi tau ga wale haramu ga labi ya musulmi shi gikan ga ebe na tsoci wula haram dabba daga tsawani gigiwi haram bugu ya gabi tauji dabara ga wani da rayuwa bo da sun yi hasara ya arziki ma wani zandoro tewo dabba musamman nan ku dubu dari to kabu za wangi na shi wa laya bai gina ko zai shi wa kunya na fiya so ci ke ma gin ga ciwo so da yawo na waga ku e kan ci ga je ga fiye fuki ya mai na dabba ga su ga zozo zuma bai sun ne ga ya zuma sun da toci so ko ile oye bandoro dana mini ji mini na ji shari'a tun gwaye jesa je sabe nan gai alkaihu tutu ezu yi kwaru lutu tuntun na man shiga najesu amma man do ci ga muji najesa tutu bogo wagula najesa waga tun cha ya pe kayo to kaya na wuge na waji sallah yi kan gana ko ya ga tun pe wai waji sallah bai kaya na ya na kan kwace wa butun pe so waga da nan na ya e bona mini sharati ne lago sallah na na kan kwace wa ga like najesa lugwa bai waji sallah shi na gali a ce ga tufuwa na waga da na ka na ga gali kan ga ga sallah amma bai sallah wa ge tuna nan je sadda ci da tufuwa ba ko da na ka kwace wa wana ko da na sallah na ga sallan na galai wa ga yanzu ke bai waji sallah shi na mini na ji na je sabe na ngai addamul kharij min jismil insani egi tiya na kan kwace za wa saba egi fe tiya to egi anna ne tiya na ade man na jigan na jesu na amaje na jiga uje na jesa na amma na so na so mi so hagun ti wa gai na jesa na ngai addamul masu egi ya dabba na tiya lokaci na zo na ade can le ba amma na to ni ba egi a wuce na tiya dana ade man na jiga na jesu na amma dai na shiga uji na jesa na wagu la na jesa to ngo le bi waga sace jegya so wagu na ya bezo kan ga waji sallah wa hadhihi najasat yuksalu al-mawdi'u alladhi tusibuhu bil ma'i hatta tazul najasa naji tungwa be pata dana nyegya nyetutu nyebauli nye shekwata na je na ji kpata ene wa gani be wani na unaya wode ga unaya wa hali ni da wana wode ga sai wa jalula ko wa jikin wa funuwa a a wode ga na je na ji kpata le na ji tuye amma je hadasi teten gi be wuci koya na ya nga ililio abi naya bula ba wana agya naya bula ba wana atutu naya bula ba wana wa delili da wana na ji kpata ga yi ga an na ja satul mughallazo na jesa na kwana ye baci na ja adiya to yi ga gada na nauyin ya tacho wugayi an na ja satul mukhaffafa na yin sauki ji mini yan najasa jesa na sauki na ngole ga yan farko yi na lekmana ye baci adiya nan ya al'ada na yin ta ci ya sauki ji ga yi baulul gulamin lazi lam kul a da ga zakan gida na egi bagi wuyo da gwanin ubo amma ya gina lacha en gici gya ebe a ci aga yo to bauli gina na jesu wuyo amma wuyi na jesa na soje sauki na wulle kwakwuyan ezanunsa ebo ga ya nabi sallallahu alaihi wasallam nu ga ga yuksalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil gula rawahu ahmad wa tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya gin zagi na dago e yebena mu ga bawli jin keza Allah giya wa bawli jin fiwe annabi ga ya kaya mu ci fu mu da yi tufu obo aka ya mu ci fu wa yurashu min bawlil gulam amma wai giba giyo na ibere ni wula cha sabe akai gyana annabi ga ya shi no she mun ga sawa fuka ya wuce ke ga wayo bawli ya gin zagi un le paga bawli ya giba gi un le paga Allah gibe annabi sallallahu alaihi wasallam e gabo rijin piu e gabo rijin piu babu ade hukuncin nan annabi Allah musulmi jiga kan doro ya gi zakan gina yin zagi na ga baulejin ya foka ya wuce fo ebona bauli yan wule kwaga na jesa abu wule kwaga ya ya gi bagi amma kala ya yin sabi ya kai gyana amma daga can gi cin da ci gyani na jibe kawai yana to yin bagi to yin zagi ya fufo kanga ya fufo min yan najasa jobe al mazi ke maziyo wagan gai allazi ya ruju min alfarji halar shahawa biduni dafki gai nuna jutiya daga yi tana ya zabagyo kwayan zage na lokacin shawai wai kpayati gan zagyo kwaye gin zagyo sai kpayati bagyo etiyen shawo an kalu da babagyo fuska ta shawo to nuwan na ne tiya wale ita wabo kangana wọn bẹbẹ mi tu dọjà mà ní ìta iná náà ju tíya etí ń ṣá ọ bẹmi látú dọjì iná mà ní ìgé bẹ wọn jì kíni à wọn lámi látú òṣè sóní ẹdá òṣè gbádà ngala tsoci yayi labari ti sha ni mani yomi ne qur'ano ga ya khuruju min baini sulbi wa tarahib ya khuruju nuwa mani waju titiya min sulbi gada yan shi kukuro wata ra'ibi gan be yegme yan zagi a ci a gaban waju tiyo yan zagi kan ba gaban wani tiyo ya bagi babu e shi kukuro nun yo na toci jiye ga aju fe da doji gwana ya eh mai ayi shay'in kito ci ajiye yau ga faliyan zurul insana min makhulik za wangi wucin wuli wulo min makhulik ki ajiwo so ci ga khulika min ma indafik yi wuji daga gannuwa na ju da do shi gwana nke bewe da kini ya caba za wangi da wani ya ruju min bayni sulbi wa tarayu wani titiya gadan shi kukurin zaba jogan bai kan bayan zaki bogo no mani yan zagi ji daga yagba bai fetin ya bagi daga shi kukuro ina to ci ga waji na da wani ngala ga waga pema bando chonga alam nakhluqukum min ma'in ma'in asawu jinu egba nya ya fajalnahu fi qararin makin nu wani mi ji Allah da shi da na ya mince wani ungai ma yi fayin zagi hmm. fajalnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum da lokaci na goye kenan ga ito gutwa ne ina waji na da wannan no mani na ga annabi ga waji ji foshi ba shi ma yi fa daga foshi ba mu biya aje gyako daga gyako aje na ka toka foshi ba a ga ndore la ngole foshi ba guta saguni da wani daga bago kange tu malaika be a shiga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce be fera yi figin na wa sheza galaman shiga lokacin na ga waje ya laifi na dabo kan gana agban wade ga gutsu aguni ani e wade ga gutsu aguni ani a ci jiwuya rayi ya wukan ga wayi babe yi mi jiwuya ka fara ta tabo wele ga wada wuji lugwagi oga ka fara ji ka wuji gwalugi dabo a kendo na ide wuji ba ni ana ki gwaba be yi min na ya. ko wanda na ga imi wula unji wuya na e na tati obo kanga na azun ya tsagu ba azun ya tsagu ba mu ga gun tsagu ne anina amma man jiga wayin wa wi da alim maniyo wi da alim gyako wi da alim na ka tsoka bo aga gbakon nan ya kanga zanen tati lefi amma lefi kunya lokaci ne wa gun tsagu ne na bogo alamarin waje yahudi da su kpatu to yin tsanni to yin tsagu ba man kpatu haramu yo amma na to haramu bulle kwangale fi bulle na nga yi waga gun tsagu ne anina da da su sarawin ibn rayi na to ce kpayin jina ta ga wata fi kanga rayi na soko jina wajen halaka umman ya tsanni ngole wadagu lugawa aje na soko gbube ina biyan wucin rayi na so kwai kpanyi na gawa kewo ibo e nan ga nuwan na gawa lashe lashi mai fa'an zagi bo har da lokaci na goye na wuce aju be be isho wale kayan wagayin wasu fweni foguba so ko da kpani ga ugu la za wuce gama wuce sun da bugu al'amarin waje ya wuce asari salamai doktor na je juna ji tuba wuce asari rayi ja shagayo so kutu be kira shi ne man ga mazinun wayo na juti ya yi ta yi bagi ko yin zage wani lokacin shawe amma ya lamila toja wa tiya degi wa bata wa tiya degi wa bata nuwa mu yo boku umalepa e na mani lepa to mazi to lepa o da be chin yi tawale wale wa lenu e boku lepa irin ya to manga najisan na jikpa ta ga tiya za ina lawa delili gwata abu na ikiyo hon an wannan da nan najiya mazi ga tiya wuji ga sewa da funuwa a'a yi tawa na ya nga labasa kawo bo ko pantio kiwo endoro dai za da nimbo na wuna ya wanda yi maziya wani amma mani ya wukanin na ya ba wake ya nuwafu nga yi nuwa jenaba oga niye la ti fufu ya jenaba ama ga niye la ga wada gi vovonto jiga la umai ni na waitwa a'a wada ya gwadna ya gbawa gano na sowe wofu na iki ya janaba na wadi wuda ya gbawa bu niye ga da wana an ni ga nabi aji la niye tun ibada e ewo mi wa wada te na o obin jiji na zuru yo lasar yo magrib yo wade ke wo gaga na tsowe lo yin jiji gba na yi ha edda na liman ye ji Allahu akbar na wato fe ji ha Allahu akbar e bona ni ye wadda bwa ni ga waji sallah zuma ye liman bai ti zuro wake da talara uci na wa mata nan ga wore ga kiya gwa gifila da sallah obe e bona lara uci uje ne ta kin da ta nun a a mun dai kai da ji sarawi ga mala soko fo na be fo ga wadi gwana ma na ga manyan iziya ga yayi mai iziya littafi wani goye cikin bona ga aniyatu ene niyatun ibada ja wani gai alqasdu pepa wadi akpa ga mi aji kaza wadi gba wa bo ga wa mahalluwa bai mai laniya dana ga alqalbu ya gba wadi wadi gba ba ga waji kaza kendo dai wa tiyan bo kando ci wato te bai wai lona ka bo ga ya zando ana wadi ni la mi wawa mi wawa ni lo ko mi wa da bukata kaza ga wali wudu ya gba wa ni ka bo ga to a ci ga gani ibada kwata yau to shi na gayi gwargwado ya tiye bayani ya kibo na jesa shi bo nga ba su kudi a fe laka tun na sado shi gadon ya yi fiye fikiwo nga yi hukunci ibada shi kan doci ya laye tanjibe yin zaguru shi kan doci mai ya gba hadisi shi ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ebo yi ide baye tiye tiye fuska kama na adini ko kuma na ebo na qur'anu ya gaga ya tiye fikiwo jo kendo ya musa ko wona nga ya fikiwo ƙur'anu ya gaga ya tiya aƙida na za musulmin zabeyina ƙur'anu ya gaga ya tiya ta yin zaguru jo gan bai sa daidai so shi ƙur'anu ya gaga ya tiya mu'amala jo ke a fedu febe wa jina annabi lami pagan na ƙur'anu to lami pagan na shi duga basu su kudi ya fe lusa da shi ya bai de ba ya ti fuskan doro yan adini gwargwado ne gana tsoci albarka don bai gacin bicina na tsoci fagani bai yi wayi da taciya uji gurujo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah amin amin